Rahotanni sun yi nuni da cewa daga ranar 19 zuwa 23 na watan Disamban da muke ciki, jimillar mutanen da suka kamu da cutar COVID-19 ya haura mutum 9,500 adadi mafi yawa da aka samu tun bayan bullar cutar a kasar. A jihar Lamis kuwa an samu karin mutane 1,940 da suka kamu da cutar a faɗin jihohi 18 ciki har da babban birnin tarayyar kasar Abuja. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke hada-hadan shirin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara ta 2020. 2022. Dr. Adamu Alhassan Umar babban likita ne a Najeriya. Wato wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki na hayayyafar wannan cuta ta COVID-19 ba abun mamaki ba ne gare mu saboda yanayin yadda 'yan Najeriya suka ɗauki wannan cuta ba tare da bahimmanci sosai ba wajen kula da kansu wanda ya sa a yaushe gwamnati tana ƙoƙarin ta faɗakar wa jama'a akan cewa kariyan kansu ne kuma ya kamata kowa ya kare kansa saboda mu mun duka mun sani irin kashe jama'a da wannan cuta ta yi a farkon da ta shigo wacce shekara da ta wuce. Ana iya cewa wannan ƙari na waɗanda suka kamu da cutar baya rasa nasaba da rashin ɗaukar matakai da nuna turjiya da mutane ke yi wajen yin allurar rigakafi. Ko a ranar Laraba sai da hukumomi a ƙasar suka kona sama da allurar rigakafin cutar miliyan ɗaya da suka lalace ko wa'adin amfani da su ya wuce. Dr. Usman Adamu darakta ne a hukumar harkar lafiya a matakin farko a Najeriya ya bayyana cewa. Ana samun turiya a mutane kuma lokacin da aka karɓi wannan allurori lokacin su ya kusa wucewa so kafin a tabbatar an kai jiha-jiha da ƙananan hukumomi da sassa-sassa daban-daban na ƙasar na a yi amfani da su to shine har lokacin ingancin su ya riga ya wuce amma ina tabbatar da 'yan najeriya cewa babu wani asibiti ko wani sako da yake yi wa mutane allurar da ta riga ta yi spr waɗanda muke yi su ne wanda suke da inganci wanda kuma lokacin ingancinsu bai riga ya ƙare kare ba saboda haka yana kira ga 'yan najeriya domin a fito a yi dafifi a tabbatar da an karɓi wannan allurori domin mu tabbatar mun shawo kan yaduwar wannan cuta ta corona. najeriya wace yawan al'ummar ta ya haura miliyan biyu? babban buri da matakin da gwamnatin kasar ke son cimma a yanzu wajen yaƙi da cutar a kasar shine yi wa kashi saba'in na al'ummar kasar allurar rigakafin cutar ta corona a cewar da abula magarba abdullahi lallai jama'a su ɗauki wannan allura wato kashi na farko kashi na biyu da kuma kuma mun kawo eh, wanda kuma za a yi booster wato kamar za a iya yin da da Pfizer da kuma wanda suka da Johnson Johnson duk ana yin booster din su saboda a kasar gaba daya muna so a kalla a ce an yi wa wato kashi 70 na Najeriya wanda yake misalin wato miliyan 100 a da goma sha biyu kwata-kwata wa'anda aka yi wa allurar nan ba su fi kamar zuwa miliyan bakwai ba shi yasa wannan shine yasa muka bullo da wata dabara da ake cewa mass vaccination wato secure approach so a cikin ikon Allah wani matakan da muka dauka zai isar mana cewa ba za a sake samun aukuwar wani eh, abu makamancin wannan ba sannan kuma ya zama cewa bayan an karbi allurar kafin eh, ya zamanta cewa har da ana bin matakan kariya a kamar su ba da dan eh, tazara tsakanin jama'a da amfani da takunkumin baki da hanci ba a tabbatar da cewa ana tsabtace hannu don saboda ta nan take yaduwa ta shiga da baki da idanu da kuma hanci alƙalimar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Najeriya wato NCDC ya yi nuni da cewa yayin da aka samu sabbin masu ɗauke da cutar yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar a kasar ya kai dubu ɗari biyu da talatin da ɗaya da hudu da goma sha uku sai dai har yanzu ba a samu kari a adadin waɗanda suka mutu ba wanda adadin ya kai mutum dubu biyu da ɗari tara da casa'in da ɗaya ana kuma kira ga al'ummar ƙasar da su kiyaye kai daga kamuwa da cutar yayin gudanar da shagulgulan bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.